بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نحمدك يا الله ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير ونشهد أن نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد عبدك ورسولك وصفيك المصطفى عليه رحمة الله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 domin nan da waɗansu 'yan kwanaki kaɗan wato zan ɗaure bandata in tafi neman karatu wanda dama can na ta faɗa mutane ni ɗalibi ne ni ɗalibi ne suka ki yadda yanzu ai na sa yadda bayan haka malamai sun yi mana wa'azi mai gamsarwa tun daga farkon lokacin da aka fara wannan wa'azi har zuwa yanzu kuma sun yi abin da ya wajaba a kansu sun yi abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kafanta su da shi dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al ulama'u warasatul anbiya su malamai magadan annabawa ne ka yi tsammanin annabawa sun bar gaman kuɗi ko sun bar rumbuna na wake ko na dawa ko na gero a'a ba haka bane ba sai ya ƙara bayani cikin hadisin yace innal anbiya'a ما ورثوا الدرهم ولا الدينار وانما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بهز الواتر لان بابا بس قادر بالدرهم با بس قادر بالدينار با ابن بسك الامه شيني علمي فمن اخذ به فقد اخذ بهز الواتر وندقوا يقول علمي يجي اكن تفرك بمن علمي ya tafi rayuwarsa ta tafi akan yaɗa ilimi da kiran mutane zuwa ga yin ilimi to hakika ya yi riko da babban rabo lura da wannan hadisi shi yasa malaman wannan ƙungiya suka dukufa ba dare ba rana ba damana ba hunturu ba lokacin bazara wajen yawo gari gari jiha jiha ƙananan hukumomi don wayar da kan mutane wato hakikanin addinin musulunci hakikanin abin da annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم يزول في دوجه أمنجه بغير زيادة ولا نقصان باتارة أنكار ولا أبوبا باتارة أريني ولا أبوبا أتكي ولا ديس ما إنجان النبي صلى الله عليه وسلم يشي ما بعث الله في قوم من لدين إلا كان معه حواريون ربانيون يأخذون بسنتكم ثم بعد ذلك تخلف من بعدهم قلوب يعملون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يعلمون من جاهدهم بسيفه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرج أو كما قال صلى الله عليه وسلم annabi sai da aminci tabbata a gare shi Allah bai taba ya ko wani annabi ba daga cikin annabawa face sai Allah ya karfafe shi da waɗanda suke tare da shi waɗanda za su rinƙa masa da'a cikin abin da ya zo da shi daga wajen ubangiji waɗanda za su rinƙa koyan addinin nan a wurin shi suna koyar da mutane ana nan ana nan ثم تخلق من بعدهم قلوب bayan sun tuɗe sai waɗansu su zo daga baya waɗansu mamaya baya su zo ina jikokin jikokin jikokin su su ko ɗabi'ar su ga abin da za su yi ya na ma ya fa'alu sai su rinka faɗin irin abin da ba su aikatawa su ce sun musulmi ne a baki amma idan ka duba fi kulli ka sarrafa tara al-islam kowane irin tasarrufin su na rayuwa ba za a ga musulunci ba wajen aure ba za su yi musulunci ba wajen mutuwa ba za su yi musulunci ba wajen suna ba za su yi musulunci ba wajen kasuwanci ba za su yi musulunci ba wajen zama na makwabtaka ba za su da musulunci ba ka biya kuluna ma la yafa'alun bayan wannan zaka ga suna aikata abin da ba a umarce su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan waɗannan mutanen suka zo to duk wanda ya yaƙe su da hannunsa wajen ƙoƙarin ya dawo da su kan hanyar shari'a to ya zo mummuni haka kuma duk wanda ya yaƙe su da harshen ya yi ƙoƙarin bayyana musu haƙiƙanin shari'ar musulunci don su dawo kanta shi ma ya zama mummuni wanda ko bai yi da hannu ba bai yi da baka ba amma ya ji haushin abin da suke a cikin zuciyarsa shi ma ya zama mummuni amma wanda bai yi ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba babu imani ko da gwargwadon ƙwayar komayya a cikin zuciyarsa a ce lura da wannan hadisi na nuna mana yin wa'azi wajibi ne kuma farkon abin da ake fara yin wa'azi a kansa shine tauhidi domin tauhidi shine abin da in ya samu jindin zama to sauran ayyukan ibada ma za su samu jindin zama idan tauhidi ya rushe sallarka da azuminka da zakkarka da aikin hajjinka da dukkan ibadojinka ba za su amfane ka ba a wajen ubangiji ayoyin qur'ani idan muka lura idan muka kasa su kashi uku za mu samu kashi biyu daga cikin ukun nan suna magana ne akan tauhidi Qur'ani ya yi shekaru ashirin da uku yana sauka cikin shekaru ashirin da uku da yana sauka shekara goma sha uku zuzurantun tauhidi kawai ake saukarwa kafin shari'a ta biyo baya ku yi azumi ku yi haji wannan duk a cikin shekara goma aka gama wannan azumi haji kasuwanci hijabi duk wannan cikin shekara goma kacal amma tauhidi shi kaɗai shekara goma sha uku ka ga tauhidi shi ne abin da sai in ya samu sannan ibada za ta zauna shi yasa farkon abin da wannan ƙungiya take fara kiran mutane zuwa ga cewa a kyautata shi shine tauhidi malamin da ya sauka ya karanta mana wata aya a cikin suratul nahl wanda Allah ya nuna kowane annabi ma da ya aiko kafin annabi ya ce mutane komai sai ya karantar da su tauhidi dan gane ubangiji tukuna Allah ce walaqad ba'athna ba asna fi kulli ummati rasulan an Allah wa jitaribu ba'ut haka fa ba asna haqiqa mun aiko fi kulli ummati a cikin kowace al'umma ne muka aiko rasulan wani manzo na musamman da yake ce da mutane abin da ake nufi da manzo dan aike wanda Allah ya aiko shi zuwa ga jama'a idan ya zo me yake cewa mutane ani abudullahi wa tanibu tawu ku bautawa Allah shi kadai ku ne san hutu. abu guda biyu bautawa Allah ne san hutu idan ka bauta Allah baka ne san hutu ba bautar ka bata yi ba idan ka ne san hutu ko baka wata Allah bai yi ba saboda haka dole sai ka hada ababai guda biyu to saboda haka za mu ga ake tauhidi shine farkon abin da ake kiran mutane zuwa ga kai ita kalmar tauhidin nan ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma ba wai ana nufi in ka faɗe ta da baki nan fanfan fanfanfan komai ya kare ba ta iya mutum ya faɗa da baki bai san ma'anarta ba ta iya mutum ya faɗe ta da baki baya aiki da ita dan Allah ya ce wa minan nasi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil إلى آخره وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس daga cikin mutane man ya kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir akwai wanda zaka ji yana dole cewa mu mun yi imani da Allah mu mun yi imani da ranar ƙashi mu musulmi ne Allah ce wa mahum bi mu'minin amma su ba mummune bane ba yukadi'una Allah wal ladina amanu suna kokarin su yaudari ubangiji suna kokarin su da wanda suka yi imani Allah ko ba shi yaudarwa wa ma yukadi'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba illa an fusa sai kawunan su kawai kuma ya yake uruna amma su ba sa ji a jikin su ko filin babu na jin cewa kawunan suke yaudara shin kaga wannan ashe mutum zai iya faɗin kalmar shahada ta zama ta ƙarya ce ko sannan munafukai bayan sun faɗi kalmar shahada har da rantsuwa suka yi idza aka idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulillah. Mhm. والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا لا برتاوى ده منزل صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءك المنافقون اذا munafikai suka zo gare ka ya kai wannan annabi mai girma kalu sai ka ji ka ji fa idan aka ce a shahada a cikin harshen nasu su ne su ce ba ma na kulu dai idan suka ce na kulu muna faɗa da baka sai suka ce na shahadu muna shaidawa abinda ko ake nufi da shaidawa abinda harshen ka ya faɗa gabar ka ta yadda za ta yi aiki da shi zuciyar ka ta tabbatar da shi kaga hawa guda uku suka ce na shahadu lalle mun shaida naka kaga harshen tauce lalle kai din nan fa la lahu al-qasam kenan la rasulullah lalle kai ma'aikin Allah ne duk wanda ya wannan rantsuwa za ka dauka cewa ba za ka iya karanta shi sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu kale su Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina la kazibuna Allah ya musu raddi da irin abin da suke wa annabi mukataba da shi da irin sa Allah ya musu raddi Allah yana shaidawa lalle su munafikai din nan lakadibuna wallahi makaryata ne kaga da yawa mutum zai faɗi kalmar shahada bai san ma'anarta ba kuma kalmar shahada saboda muhimmancinta malamai sun zaƙulo mata suna daban-daban a cikin ayar Qur'ani ita kalmar shahada din nan ana kiranta kalimatu tauhid ana kiranta kalimatu ikhlas ana kiranta kuma wato kalimatu tayyiba ana kiranta da'awatul haqq الله madaukaki yake له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباطل شفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما, وما دعاء الكافر إلا في ضلال Allah في ce له دعوة الحق kira na gaskiya a gare shi yake a cikin tafsiri Abdullahi bin Abbas yake da'awatul haq ita ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ƙarin bayani ya yad'una min dunihi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah in ka kira annabi ya zo min dunihi in ka kira mala'ika ya zo min dunihi ballantana ka kira wali ballantana ka kira shehi wallazina yad'una min dunihi duk wanda suka kira wani wanda ba Allah ba da nufin ya kawo musu wani sauki ko da nufin ya ije musu wata musiba ko ya kawo musu wani amfani to su ji su ji su ji la yastajibuna lahum bi shay'in duk wanda za su kira su ba za su ansa musu da komai ba in nan ma za su ansa musu inda a ce in kai kiran wani wanda ba Allah ba zai ansa kiran ka to ga misali ba za su ansa musu komai ba illa ka ba su fi kaffan ilal ma'i sai kamar misalin mutumin da ya hango ruwa daga nesa sai ya ka hannunsa da ya bula ga fahu Wani yana kiran ruwan da baki ruwan ya taso ya shiga bakinsa zai yi Allah ce wa mahu bi ai ba zai taɓa kawo bakinsa ba in ko har ya zan cewa za ka kira wani wanda ba Allah zai anka maka to ka sanwara cewa ka hango ruwa tsakaninka da shi kilomita biyar ka ka ce ruwa ta so shiga baki na duk wanda ya ganka ya ce maka mahaukaci ne laifi ba in aka kama ka aka sa ka a turu to ba ai laifi ba dan an dauke ka daga cikin masu hankali wa ma du'a'ul kafirina Allah ce addu'an kafare bata zamanta komai ba illa fi dalal sai dai a cikin fata kawai bayan kasancewa ta da'awatul haq ita kalimatu tauhid nan kalmar la ilaha illallah ana kiranta kalimatu tayyiba Allah ce alam tara kayfa daraballahu alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin nasluha sabitun wa far'uha fis sama' تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله مدوكي ألم ترى من بغجني بياك أبو ثم قنا وندك في كرن كقرآن جنفة هنتسا كيف ضرب الله مثلا يا يا ني كدوبا كجي يا الله يبقى ولي مثالي مثال من كلمة طيبة وتكلمة دجالة Abdullahi bin Abbas da ya zo tafsirin wannan aya yace kalimatan tayyiba din ne ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah me misalin wannan kalma ka shajaratin tayyiba misalin ta kamar bishiya take wadda take da dada asluha sabitun wato wannan bishiya daddada wajen ganye ga ta da inuwa daddada wajen 'ya'yan itace daddada wajen kanshin ta ba asluha sabitun asalinta ya riga ya tabbata a cikin ƙasa ya kafe sai sayoyinta sun kama ƙasa wa far'uha fi sama rekanta kuma yana kama ko ina ya riga ya barbaje kaga wannan bishiya ya kike gani suranta irin kyawunta da irin kayanta a cikin zuciyarka za ka iya suranta iyakacin yawansa tu'ti ukulaha kullu hinin bi idzin rabbiha tana bayar da kayan abincinta ko da wani lokaci da izinin ubangijinta kamar misalin yadda waccan bishiya take tabbata ta zamanto ta kama gindi a cikin ƙasa garinsa to haka kalmar shahada take a rayuwar musulmi a ga ta tabbata a cikin zuciyarsa sannan kuma a ga ta bayyana ana ganin alamominta a cikin hannunsa hannunsa ba zai zalunci wani ba hannunsa ba zai ɗauki kayan wani ba kafarsa ba zai taka je wurin haramun da ita ba idansa ba zai kalli wani abu wanda shari'a ba ta ce a kalle shi ba تدعون يزمن توتو روح في السماء التي كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كما رحك لي ألا يتبدو مثالي جمتاني كوسا يتناني وأسو ألا ما توقع كنسر كي يتام وتكي ما توقع كتري آية تيري جوانن كذي آية تجبا بند سبايا جوانن أقوة معلم يسمع كرن كلمة شهادة وتو الثابت القول الثابت ألا يتني يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء waɗanda suka yi imani da Allah suka ɗauke shi a matsayin Ubangijinsu, cewa ba za su bauta kowa ba sai shi suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka yadda in dai abu za a sa masa sunan bauta to ba za su aikata ba sai yadda annabi ya koyar. irin waɗanda suka yi wannan yusabbitu Allahu allazina amanu to Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani irin wannan bil qawli sabiti da zance wanda yake tabbatacce fil hayati dunya wa fil A nan rayuwar duniya haka kuma a lahira a rayuwar duniya ba su da kalma mai daraja da suke ganin irin kalmar shahada sun tsaya daren dakan akanta a lahira da ranar an tace su ba su da wata magana ta ita koma cikin hadisi an karɓo hadisi daga barra ibn azib yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al muslimu idza su'ila fil qabr shahida Allah ilaha illa Allah wa zalika qawluhu ta'ala yusabbitu allah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya mummuni idan aka tashe shi a cikin kabari ma aka tambaye shi ne ubangijin ka nan take sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah annabi ce to wannan shine ma'anar wannan ayar inda Allah ce dama Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbatacciyar magana sai ko mu koma can cikin suratul nahali ita kalmar shahada ana kiranta kalimatul adali, domin a cikin suratul nahl a cikin izin wa qala Allah a cikin nufi da kai nufi zaka tafi Allah ce ne وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله إن الله يأمر بالعدل للي ألا ينعي أوبرني دا والإنسان دا إنسان. Abdullahi bin Abbas da yazo tafsirin aya yace inna Allah ya'muru bil adli ay ya'muru bi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wal ihsani ay bil ikhlasi fiha Allah yana umarni da kalmar shahada ne alshine al'adal din Allah yana umarni da mutare mu ce la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah al ihsan din kuma al ikhlasu fiha yi ikhlasi a cikin ta sannan Allah malamai suna kiranta kalimatul ahad kalma ta alƙawari a cikin suratul maryam a can cikin munin karfi Allah ya ce su waɗanda ma suke cewa za su yi ceto to ba wanda ya samu ceto a wurin ubangiji la wani kula ta illa ne illa man takhaba inda rahmani ahada kenan da da kula tafa ba wanda za a ba damar ya ceto a kiyama kaga yadda kika sana ta sai mu zai sa aljihu a cikin wata riga mai aljihu dubu saba'in kuma kowane aljihu yana ɗaukar mutum dubu saba'in kuma zai kai kawo tsakanin farfajiyar kiyama da aljanna su dubu saba'in kafin a kai da ita ga wannan tatsuniya ta zo mu ji ta kai Allah ce to ga labarin gaskiya la yamlikuna shafa'ata ba wanda zai mallaki ceto a ba shi damar ya ceto a ranar tashin kiyama illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahada sai wanda ya rike wani kokwaran alkawari a wurin ubangijinsa Abdullahi bin Abbas yace wannan ahda din shine man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisun min qalbihi wanda ya faɗi kalmar shahada tare da ikhlasi a cikin ta sannan ita wannan kalmar shahada ana kiranta a tsayin min alqawl ko ma cikin wato irfin nan na ya ayyuhan nasu taqrabukum kan rubi'i na farko za ta tashi Allah yace ne ba shi ba wancan na gaban ba farkon surar ba karshen rubi inna Allah ya dikil da zina. من الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من طائر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد الله مدوكي ان الله للي Allah madaukakin sarki yudkhilul ladina amanu wa amilus zai shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka na gari sharadin kenan al-iman wal amalu salih sai ani taw amani lan yatafarraqa abadan ababai ne yan tagwaye guda biyu kai imani kai aiki na gari waɗanda suka yi irin wannan Allah zai shigar da su jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙorami suke gudana a ƙarƙashin benayen gidan aljanna Allah ji mu fi fiha min asawira min zahabin za a yi musu ado da waɗansu irin mundaye na zinari wal'ulu'an wani ba su fiha wato mundaye na zinari da na lu'ulu'u kuma tufafin da za a sa a cikin aljanna ba lesin ne da na Najeriya wanda kwana biyu ya yi ba a'a libasuhum fiha harir tufafin su na alharir ne bayan haka sai Allah ce saboda menene wai za a yi musu sakamakon wa gudu ila sayyid min alqawli dan an shigar da su zuwa ga wani daddaɗan magana Abdullahi bin Abbas yace a sayyid min alqawli huwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wal amal biha fadin kalmar shahada tare da yin aiki da ita wa hudu ila siratal hamid kuma sannan an shigar da su zuwa ga wani tafarki madalici ya Allah shigar yadda mun zuwa ga tafarki madalici sannan bayan haka ita dai kalmatu shahada din nan bayan wata a ɓangi min alƙaul Allah a yana daga cikin sunayenta kalimatu takawa Allah madaukaki cewa alzamahu wa alzamahu kalimatu kalimatu takawa wa kanu وكانوا biha wa ahlaha hmm. Allah maɗaukaki yake ce sun ne waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane ne wanda ba su yin komai sai wanda annabin ya koya musu dan me wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya lizintan musu kalma ta taqwa ita ce kalmar shahada wanda yake ita dokar ta karka bauta kowa sai Allah kuma karka karɓi bautar daga wajen kowa samfurin yadda za a yi bautar sai daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wa kanu ahqqa biha wa alaha sai sai kasance su suka fi cancanta da wannan kalmar tunda sun riga sun yi imani da ita bayan haka ana kiranta kalimatul ulya sai mu koma can mu ne yi gungun mu koma daga baya baya mu koma cikin suratul tauba inda Allah madaukakin sarki sai illa tan suru illa tansuruhu faqad nasarahu Allah wa akhrajahu alladhina kabaru thaniya thnayn إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله وأخذه بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الأعي العليا والله عزيز حكيم وكلمة الله هي العليا كلمة الله ودعوك في أنا كلمة السواء ta yadda in bai rabe ya faɗe ta in ya muri ya faɗe ta bahaushe ya faɗe ta banufe ya faɗe ta abin nan bafilatin ya faɗe ta balarabe ya faɗe ta gwari kowaye da ya faɗe ta to sun zama sun hatsu sun zama kowa ɗaya uba ɗaya matuƙar sun ka za su yi aiki da ita dan Allah ya faɗi wannan a cikin wato sura ta uku kenan wato suratu ali imrana yace qul ya ahlal kitabi ta'alau قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إنما سبكات هذه كيف ga wani haɗin kan nan gurin kada a haɗu a ɗakin taro in an fito na kowa zai tafi na zagin kowa ka gani kada a haɗu a filin bal ka san sai a ce kansu ba ulama kenan eh majalisar malamai ka san kuma kin ce majalisar malamai ba masu addini ba dan idan aka ce malami ka duba ko da a cikin usulul fiqh akwai manji tsakanin alimin da kuma faqihun kana ma ajarrul amilin shi ne malami ba aiki na amfanin ba. ba da wani amfani to Allah madaukaki sarki ya faɗi da za a yi haɗin kai kaga dai Yahudawa sun karkasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani wajen a wajen nan 72 71 nasara kuma 72 amma tare da haka aka ce to kai kiran su gaba ɗaya in suna son ku tafi gaba ɗaya ba kowa rike a su ba ko ka ce da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai wani tafi ta'alau ku taho ku taho zuwa game ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa ga wata kalma ɗaya tallin tal wadda take za ta daidaita tsakanin ni da ku ta yadda ni da ku in mun faɗe ta ba bambanci amma menene ɗaure ɗauren da wannan kalma take rataye da shi Allah na abu da illa Allah wa la nushrika bihi shay'a kada mu kuskure mu bauta wa kowa sai Allah kuma kada mu shirkanta shi da wani abu bayan haka wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya riki sashi a matsayin a mayar da waɗansu daga cikin mu kar mu ɗauki sashin mu wato mayar da tsoron gobe mu ɗauki fawar Allah mu bai wani Allah na bayar da haihuwa shi kaɗai mu ɗauka banda Allah wani na iya bayar da haihuwa a nan mutum ya sa Allah kifi ba Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ke saukar da ruwan sama a rashin ruwan sama a gari sai a tafi kabarin waje. a nan ba a cinya Allah kiji ba Allah madaukaki shi kadai ke bada arziki sai ka je wurin malamin dubbu sai ya rubuta maka fa jama'a na hun jama'a kafa bakwai sai ce kana ta kofar kantin ba wai ko to za su a ba sun ya Allah kiciya ba haka da an san ya Allah kiciya Allah ko ga shi sharadin da ya fada na haɗin kai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mai ki saki wato a mayar da wadansu daga cikin zamanto arba a mayar da su rabbobi a ba su fawa ta ubangiji min dunillah kuma bayan Allah kaga wannan ne sharadin haɗin kai duk wanda yake son a hadu to hada cikin kalmar tauhidi ba haɗuwa irin wancan ba hmm. Allah madaukaki ce kila idan kun kiraye su zuwa ga wannan su kiyar da dan dan adam yana so ya tafi akan zan zuciyarsa hmm. to fa in ta wallau in suka juya baya akan haka fa qulu to ku musulmi ku kalle su ku da su waɗannan da suka juya bayan in sabu ya annabi musulmi. to ku ce da cewa mu mun miƙa zuwa ga Allah ba fa za mu tafi da ku ba sai da kun ce wai a tafi a hankali kar a yi wa'azi da kandi a tafi sai sai a rinka duba ana a rinka ana duba bakin gatari idan aya ta biyo ta kan dan daudu ko ta karuwa a ce mai zina ko ya tuba sai ya shekara mai tan aja annawa amma idan aya ta biyo ta kai sai mun tijaniya a shafa ta a wuce ko ta biyo ta kan wani sarkin gargajiya a shafa ta auce to ka zo da wani fitar da mu ba dan mu duk wanda ya ɗebo da zafi ina zake bakin sa saboda haka duk inda muka ji mu zo ta aya ta cewa mutum kafiri to kuma za mu ce mu ba su martanar ba dole sai mun dure wannan shi saboda haka kaga wannan shi ne kalmomi ko kuma sunaye na kalmar shahada suna da dama a cikin Qur'ani kuma tauhidi shi ne farkon abin da ake fara kiran mutane saboda haka ya jama'a ku fahimci cewa Allah madaukakin sarki kamar yadda shi ya halitta duniya shi kadai to kuma shi kadai ya ka aiwa bauta idan ka ce la ilaha illallah to kai nafi wal isbat an nafi wal isbat ka kore cewa ba za a yi bauta ga kowa ba sai ka ce illallah sai dai ga Allah shi kadai sannan bakinka bai tsaya nan ba sai ka ce muhammadur rasulullah muhammad manzon Allah ne idan ka faɗa haka kana nufin kowane irin nau'i na ibada ba fa za ka fara ba sai irin yadda ya koyar kaga shi yasa tun a kusa kusa a cikin littafin mu da malamai suke karanta da malaman mu suke karantar da mu littafin risala mai risala yake cewa wala yakmulu qawlul imani illa bil amal wala qawlun wa amalun illa bil niyyati wala qawlun wa amalun wa niyyatin illa bil niyyati wa muwafaqati sunnah faɗin imani da baki shi kadai ba shi wadatarwa sai mutum ya yi aiki mutum ya faɗi imani da baki ya zo ya yi aiki shi kanshi baya wadatarwa dole sai in mutum ya kasance da kyakkyawan niyya faɗin imani da baki da aiki da kyakkyawan niyya gaba ɗaya ba sa amfanar da mutum illa bin mawafaqatis sunna sai in ya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi tare da mun tabbata a gare shi sun riga sun yi saranda a gabansa ba su yi komai sai wanda yake mutu. kaga su abin nan waɗanda suka kirkiro ɗariƙo sun kirkiro ne don su zo su yi fito na fito da abin da annabi ya zo da annabi ya ce kaza su kuma su ce kaza idan aka bincika sai aga faɗa su ta saba ta annabi to shi ne babban dalilin da ya sa mu ko muka ce ba za mu yi ku ba waɗansu da dama da a cikin ɗariƙon suke Allah ya fahimtar da su suka gane saboda haka babu wata hanyar bi sai Qur'ani sai hadisi sai ijma'in malamai duk abin da babu a Qur'ani babu a hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam babu a ijma'in malamai to wannan abin ba addini bane ba kuma malamai malamai na bid'a sun hainci ni'imar ilimi da Allah ya ba su dan babu wani lungu daga cikin lungunan ƙasar nan babu wata karkara daga cikin karkarorin ƙasar nan face sai malamai sun yi amma ka san saboda ne dan saboda su yi rubutun kawai dan saboda su ba da laya kawai don saboda su bai wa ɓarawo maganin sata don saboda su bayar da maganin tsuntuwa ka ga malami ya zana cewa ga layar tsuntuwa za ka je ka samu babban gari ka samu babban mai kuɗi sai ka tambayi wannan mai kuɗin sai a ce waye malamin sai a ce malam wani ba kuma malamin sa da zai koya masa addini kamar sallah ko azumi ko aikin hajji ba ba kuma malamin sa da zai koya masa yadda zai zauna da makwautansa ba ba kuma malamin ta ba da zai koya masa cewa lalle akwai haƙƙin matansa a kansa na cewa ya koyar da su addini ba kuma malamin ta ba wanda zai koya masa cewa ga yadda za ka tarbiyyar shi a yanka a cikin addinin musulunci a'a malamin sa na wanda ba zai komai ba sai ya tambaye shi kawai ya koya mai in zai je kasuwa ya ce ga ta inda za ka fita tamfa tamfa sun yawa mutane sun mota da sun manta da ubangiji wani idan zai yi tafiya shi yadda yake yi sai ya fito bayan gari da sassafe da tantabara sai ya sake ta in ce gabas ta kofar gabas zai fita a nan sa'a in ce yamma ta kofar yamma zai fita wanda ya fara tafiya ko da ya yi nisa idan da ya tafi hanyar nan sai game da kuturu ko game da makaho sai dawo gida babu sa'a ko ba da mutum koya mutane wannan lalatar da makaho ne ake dawowa to kaji malam yahu za ce da makaho ne ake dawowa ko da ya yi mummun ne a'a saboda haka kaga wannan sune ne musifin da ake shi ya jama'a wannan ƙungiya babban abin da suke kiran mutane zuwa da kai wallahi alheri ne duniya da lahira idan an ansa mana alherin duniya da lahira a duniya ka rayu kana mai addini ka yancin kanka ka san matsayin ka kai musulmi ne baka zama to bawa ga kowa ba sai ga ubangijinka sannan a lahira kuma Allah ya maka kyakkyawan sakamako idan ko baka ansa ba a nan gidan duniya ka ɗauki waɗansu kamar yadda su su ne ubangijanninka ka, rinka baka doka wanda yake ba ta Allah ba sannan a lahira mutum ya waye gari ya gaita a cikin wuta a'udhu billahi wannan shine irin abin da muke kiran mutane zuwa ga kai a fahimta hakikanin addinin musulunci a koma zuwa ga qur'ani dan qur'ani shine shine hanyar shirya qur'ani kuma Allah bai rubuta shi ba Allah bai aiko shi dan a rubuta a ta ba shi Allah shi ya aiko da qur'ani kuma ya faɗi dalilin da yasa ya aiko shi متوا دا النبي صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وانزلنا اليك الذكر لله من توكد ان الانبوت زوا غريكا الذكر انا انا مثل القران لتكتب وتكرس آه. لا لتكتب في ورقه وتعلق لا Allah ce wa an zikira, anzalna ilayka dhikra limaza litubayyana lin Don kai wa mutane bayani ka yi bayanin sa ga mutane ka yi bayanin me ma nuzila ilaihim abinda aka saukar zuwa gare su ga lamun din nan ai su malamai sun san ko lamun ne take ko babu ta'alim bi tubayyana lin-nasi dan me Allah ka saukar da wannan Qur'ani a an saukar da shi ne zuwa gare ka ya kai wannan annabi bi tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka dan wa mutane bayanin abin da aka saukar a gare su la'allahum yatafakkarun ko ta yi tuntuni su gane Allah shi kadai abin bautar su Allah ya ce dan rubuta a ta don wurin ka koma kuma cikin wata sura sai Allah ce kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu ilayka an nas min al dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami Allah mhm. inna fi dhalika laayatin li kulli sabarin shakur kitabun anzalnahu ilayka littafi ne mai girma wanda muka saukar da su zuwa gare ka ya ta wannan annabi mai girma saboda mai muka saukar da shi bi tukurijan nasa min az-zulumati ila nur dan ka fitar da mutane daga cikin dubbai na bata dubbai na jahilci ila nur zuwa ga wani haske guda ɗaya can dankar shi ne hasken imani ana Allah ce dan rubuta ta bayan nan kuma dai can cikin suratu dawo ko kuma cikin suratu sa'ad kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun وليتدبروا آياتي وليتذكر أولي الألباب كتاب أنزلناه إليك دخل جنة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. Duk da shi Allah yana faɗin dalilin ayoyin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 kuma a cikin waɗannan sahabbai ya keɓance zaratan da suka ɗara sauran kulafa'ur rashidun ya ce milko da sunnar da sunan kulafa'ur rashidun hadisin da kowa sun shi hadisin irbadu bin sariya riwayan abu dawud yana cikin arbon hadis alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin amma ire-iren waɗannan hadisai sai dai kawai karanta don mu samu lada amma in aka zo aiki da su ba a yi don saboda haka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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يتي ان سميلي فيما يا يافي لتتاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة الاسرة من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رهيب متى نمسك سابون الشيطان فرقوا اكتشي ان الجنة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 ashidda'u alal kuffari Allah ne bai faɗa ba su suka faɗa ba tsanantawa kafirai suke ruhama'u bainahum jinkan junan su suke tarahum ruk'an sujjadan duk Allah ne ke ba da shaida yawan ruku'in su da sujudan su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana matukar ikhlasi duk abin da suke dan Allah suke Allah ne ke faɗa ba su suka faɗa ba sai mahum fi wujuhihim min athari sujud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 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قرآن فهكا ألا يتي شن بزاك كل نسي با شن بزاك سائزنا با شن بزاك سالورا با ذك ألا يكي لله شم ولقد يسرنا القرآن تلا ألا يكي هنا تلت القرآن يا هو للذكر فهل من مدكر فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة حديث النوفا حديث سا سيلا يورع النبم الله كتاكو بيسي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كتاب أبو كويني وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ولهذا الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم duk annabin ne fa wannan an tsarkake zuciyarsa aka ce ma ka zabar fa'adu ma ra'a an tsarkake ganinsa ma zagal basaru wa ma tsaga an tsarkake harsansa wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha aka mayar da shi abin koyi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana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 ga waɗanda suka je bai'atar rubuwan dubu ɗaya da ɗari hudu Allah ya ce ya yi dirsu na kadar rabiya Allahu an lumumi ne na izi yi bayi yin naka ta hafi shajarati fa alima ma fi kulubihim fa anzala sakina ta alaihim wa asaba hum fatahan qariba wa maghanima kathiratan ya'khuduna wa kana Allahu azizan duk waɗannan in muna son mu yi kanmu adalci da gata yayin da muka samu titi cikin harkar addini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 منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا wanda ya mutu cikin kuruciyarsa da sauran ganiyarsa yana kaiwa yana komowa shi ne ma yake da abin nan manzan Allah ya roƙi kar a kai shi arzalul umuri to wani kuma ya tafi arzalul umuri in girman manzon Allah roƙon Allah ke Allahumma inni a'udhu bika min an arudda ila arzalul umuri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 me ya kake so wai dinkin sallah kuma ka san sallan nan a iyayen ta babu kai amma kai mata dukkan tanadin da take bukata tun daga cefa ne har ya zuwa rigar sallah har ba ka kace kaga ba tsammani ne fa amma kai dukkan tanadin da ya kamata bai kiyama fa ita tsammani ne ko ne tabbas zai dan kowa zai mutu ko bai ce insha Allah ba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 wanda ya sai Mercedes fa 84 ko 86 to shi da ake masa ai ya canza mota su turawa sun gama yanta da shekara goma sha da ta wuce ba ya kai yanzu kake fara wai wannan kuma shi ne kuma kake rigima a kansa mota riga da za ta zama tsumma gida na yayi shi ne fito ake rigima a kai abin da ka iya mallaka ka bar shi in wata duniya ce take burge ka ita duniya ba za ta dana yayi ba kaddara ka tara kuɗin ka tara kuɗin jama'a ta fa'au ka tara ka taskance ga kuɗi a banki ga mota sabuwar yayi ta fito amma kuma saura minti biyar ka mutu wanne za a fasa ciki yayin ko mutuwar ga dai su mutane ba za su fasa yayi ba saboda kai masu yayi za su yi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 yace ita duniya da kake ji daga nemo ce yace in ka ga ana kokowa a kan mushe su waye suke yi ku fada karnuka <laughs> yace idan ka idan ka dan nesance ta ka hakura da wadatarka ba karen da zai maka haushi amma idan karnuka sun taru kan mushe kace kai ma sai ka je ka ci sai sun yi maka ne haushi ba yadda ka iya ku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 ya tsame kansa kacokan daga cikin ilimi ta yadda baya sa ran komawa wajen aiki da shi sai dai ribatu mutane da shi amma ba dai ya aiki da shi ba fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin wa law shi'na la rafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 mu ne muke da abin da ke kira at-takafulul ijtima'i amma sai ba mu yi wannan ba yace shi da tijan arewa kuwa sai dai zo ya gida katu ya zagaye da manyan katanga ko da shi ne faɗo wannan ba ne yake kara wannan sai gida katu ya zagaye da manyan manyan katanga sai ka zo wucewa a cikin hankali da kare goya wa kyau kai hankali da kare wa akwai wani gida ma da muka gani wata rana wai yi hankali da maciji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 yau a duniya ba auren ka zo mutanen banza ballanta za ka je wajen walaki ai kai kai mutumin banza na karshe wallahi a wurin mu mutum ballanta za ka je gaban walaki ne kuwa saboda haka ya kamata yan siyasar mu shiga sai mu musamman a nan da su a ko bakan tare wallahi tallahi musulmin mu yan siyasa musamman fa masu arzikin mu mawadatan mu musamman fa wai ta yaya ne mu ne muka fi yawa cikin garin nan za a mai mu bayi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 shugaban kasa ya je Obasanjo sarkin Kano ya je gwamnan Kano waye ya je duk kowa ya zo tiyi da duniya wani ya zo a faɗa lafika ba wanda ya kula shi wani ya zo a kula shi ba can gurin sai aka ce ga gwamnan zamfara wallahi ta din sai aka farke da kabara aka tashi sai ba yadda Obasanjo ya iya dole ya tashi sai ita ga sahu dole dole ya shiga wallahi saboda mu'jizar musulunci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 Allah ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina addinin musulunci aka yarda mana aka tambayi annabi akhbirni an al-islam yace an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasum ramadan wa tahujja al-bayt idan kai wannan a Najeriya kake a Pakistan kake a India kake